Bismillahir Rahmanir Rahim. Alƙalami, kashi na arba'in da biyu. Miƙewa ta yi jiki a sanyaye, ta yi sa ɗinta kuka sosai take yi. Tarik da Aisha suka tare ta suna ba ta haƙuri. Haka ta wani cikin tashin hankali. Ni kan ban da wata damuwa saboda sport ɗina da mahaifina ke yi. Zuwa yanzu, aikina na sa a gabana. Na ce komai da kowa duk da ya Taufik yana yawan faɗo mana a raina. Kuma kaɗan-kaɗan sai in ji gabana na faɗuwa. Sai na yi niyyar kiran shi sai in tuna bai ƙasar. kuma ya ce mani aiki zai yi mai mahimmancin gaske na tsawon sati biyu. Sai na zamana kullum ina cikin lissafin abin kiyayewa. Yau ni ne mana girkin abinci jollof rice and beans sai kifi da ta je a ciki sai alayyahu. Dama in dai zan yi girki ina zuba ganye a ciki saboda mahimmancin sa a cikin dan adam. Ina gamawa baba kawai na zuba mawa a kula na juye sauran cikin kular gida na zuba nawa. Komawa na falo ina ci hankali na kwance ina ci ina chat da Asma'u tana gwada mana kayan da Abdullahi ya siya mata masu masu karen kyau da tsada. Bidiyo kwal muke yi ina ganin yadda Nina ta ƙara wayo sosai gwanin ban sha'awa. Mun jima mana fira. Rabi dukkan ya topic ne take tambaya ta har yanzu cikin mu ba wanda ya haƙura da juna bare mu yi aure? Ni na ce mata kin san lokaci ne ko da mun haƙura da juna ai kin san akwai sabo a tsakaninmu. Haka ne kam Allah ya mana zaɓin ƙwarai. Amin ya Rabbi na ce mata. Mun ƙara fira sannan muka yi sallama da junanmu. An saka ranar ya topic cikin sati biyu za a yi komai a gama. Allah Abba shi ke kiɗan shi shi ke rawarsa. Sai mami da ta koma kamar uwa don ta fi kowa farin cikin lamarin. Kuma ya jama kunnen kunnensa ‘ya'yansa da matan shi har da ma'aikatan gidan musamman makusantan Taofiq. Ya ce kada wanda ya gaya mashi. Haka ma Usama ba ƙaramin wani mai ya mashi ba. Da kanshi ya sa aka yi odar lefar kaya akwati takwas ya yi ma Ana saura kwana biyar bikin yasa aka kai su gidansu. Mam ta kasa haƙuri, kullum aikinta kuka, don dole ta kira Antamar Janatu tana kuka ta fara gaya mata abin da ke faruwa. Da ta yi fushi ba ta gaya ma kowa a cikin danginta ba. Ganin da gaske Alhaji ke yi, ba shiri ta fara gaya ma 'yan uwanta halin da ɗanta ke ciki. Hankalin Anty ya yi masifar tashi, zan iya cewa ni da ita ban san wa ya fi wani shiga kiɗima ba, sai dai na fi ta shiga damuwa tunda na ji abin da ke faruwa. Tsayu tsayuwar kwarai na gaza ban da kirma ma ba abin da nake yi tare da zufa ke ta keto mani ka ce aikin gona na yi ban lamarin ba sai da na ji baba yana cewa alhamdulillah hakan shi ne, daidai wallahi Allah ya sa abokin arzikin shi ce ya ba su zaman lafiya da zura a ɗaya ba Amin mama ta amsa bisa labbanta ita ma duk wata ji daɗi ba domin yanayin kaɗai ya nuna hakan a ainin a idanunta haba ya Yusuf ta yaya ka dinga goyon bayan Alhaji Muktar zai ma yaron auren dole ai bai kamata a goyi bayan shi ba haba dan Allah kin ga Murjanatu wannan shine daidai akan me zai saka ma Taufik ido shi ba yaro ba ya ki aure so kike ya ta zure har abin ya wuce misali ko me kike nufi a zafafe ya jefa mata tambayar magana a'a ba haka nake nufi ba ai ya zaba ai ya zaba Aminatu yace ita yake so akan mi ba zai aura mishi ita ba me yake waye wannan karam yace ko ni ne uban Taufik ba zai auri Amina ba tunda ya gaza yi ma uban shi biyayya sannan ni ne uban Amina ko kuma Taufik dan yayata ne Ban ji har abada zan iya ba Tofik Aminatu don fashewa ne da kuka mai sauti har sai da attention ɗinsu ya dawo kaina. Da gudu na afka ɗaki ko ganin gabana ban yi. Take wani masifar sanya Tofik da kishin suka addabe ni har ban gani sai uban kuka nake yi kamar raina zai fita a cikina. Ban taɓa zaton haka nake sanya Tofik ba sai da labarin bikin shi ya zo kunne na. Abin tashin hankali gobe saura Fodas a ɗaura mishi aure da wata daban ba ni ba. tunda da na yi kuka a kan maganar ya Taufik, Baba ya sauya mana ko kai da shi na yi, zai amsa ba yabo ba fallasa. Amma bai wasa da ni kamar yadda ya saba. A susuce nake rayuwa kullum kukan zuci nake yi, amma na ce ya Taufik ne ya yaudare ni da ya dasa mana son shi a raina tun ina 'yar ƙanƙanuwata. Mama ke mana hudu ba da bani shawara cikin natsuwa. Yau mata iske ne na buga uban tagumi, hawaye na zilara bisa kuncina. Na ji ta hannu na tana share hawaye na, ta ce, Musulman kwarai shi ke ɗaukar ƙaddara a yanzu ta zo mashi Aminatu. kada ki damu yanda Allah ya so shine daidai ki daina kukan da kike ki bar ma Allah ikon shi kin ji Aminatu na to mama amma ban san ya kaddara ta take zuwa mani mani ba na saba da yawa Taufik amma kuma kukan da ya taho mani dan dole na haɗe kan kingin magana ta ina jin majina da ta taho mani kaina na ciwo Aminatu kar ki manta ke fa likita ce akan me zaki sa damuwa a ranki kuma kin san illar hakan sannan in kika zama conscious a damuwa kika je duba patient kina so ki yi kwaba a wajen aikin ki A'a mama, to idan haka ne ki maida komai ba komai ba. Ki sa a ranki ƙaddarar ki ce kuma kowa da kalar tashi ƙaddarar. To mama zan iya ƙoƙari na in ɗauki ƙaddara ta. a duk yadda ta zo mana, na gode maki. Allah ya miki albarka. Amin. Ci gaba da rayuwata nan ina addu'a amon sanya Taofiq kamar aikin sihiri kullum ƙara lunkuwa yake a cikin zuciyata. Ya Allah, ka raba mu da ƙaddarar soyayya a rayuwarmu. Babbar jarabawa ce. Amin ya Rabbi. Duk abin nan ban gaya ma Husna ba, ban so ta shiga damuwa. Da na fahimci idan na shiga damuwa, ta kan fi na shiga sai na danne tawa damuwar. Na ci gaba da gudanar da al'amurana kamar ba abin da ke damu na. Yau saura kwana biyu bikin. Major Tope kuma yau yake dawowa daga Paris zuwa lokacin Major Sarki ya gama haɗa komai hatta abinci da ruwan sha. Ya yi oda lokaci kawai yake jira. Har fenti sabo sai da ya sauya ma gidan. Ya sake ma matan shi furniture sai rawar kafa yake yi. Dan shi zai yi aure. Tun Mami na jin daɗin lamarin ɗan ganin Mom cikin kunci na sa ta nishaɗi, ita ma ta fara jin haushi, ba don komai ba ɗan ganin mijin nasu yana ta murna kamar bai taɓa aurar da ɗa ba a duniya. Komai da kanshi yake yi sai Tarik da Samir da ke taya shi har an kammala komai. Hatta ɗinkunan da ango zai sa yayi komai ya damƙa hannun Tarik, shi dai bai da zaɓi, sai bin umarnin mahaifin nashi yake, kuma bai sanarwa ɗan uwan nashi ba. Yau jirgin su Major Hussein Sarki Muktar Manzali ya london Landan a birnin tarayya a Abuja. Already an zo ɗaukar shi direct gidansu na mai zama aka wuce da shi. Sai da suka huta sosai da yamma liƙis aka ɗauke shi sai Kaduna direct. Faɗin Mejo ya wuce kallon gidan nasu kawai yake ga mutane da ke ta zuwa ana ta shige da fice. Sai dai ya kalli Tarik shi ko ya soke kai ƙasa bai gama mamaki ba. Sai da ya shiga private falon mahaifin nashi ya ga an sauya furnitures kamar jira sarki yake ya miƙe rungume ɗan nashi yana jin daɗi na musamman. You are welcome my son. My hero, General Major Hussein Sarki Muktar Manzali, welcome back to home. Shi ma ƙara rungume mahaifin nashi ya cikin so da ƙauna, ya ce, Thank you, sir. I'm proud of you. Zauna suka yi baki ɗayansu sai jin daɗi Major Sarki yake yi. Mami ce ta shigo cikin falon da sallama baki ɗaya suka amsa mata. Ta zaune bisa kushin tana fesin topic Kallo ɗaya mata ya gaida ta ba tare da ya kuma kallon ta ba. Ita ma amsawa ta yi fuska sake don wani daɗi take ji na musamman. Ta san alaƙar Mejo da Taufik ba ko shakka ta zo ƙarshe kenan. Abba, wai na ga an fente gida, ka yi sabbin furnitures, kamar dai ana wata hidima a gidan. Abba ko dai mam za ka ƙaro wa ƙanwa ne. Ya yi da maganar a siffar zolayar mahaifin nashi. marmashi Alhaji yana riƙe hannun ɗan nashi a hankali. Ya ɗan murza yatsun shi cike da so da shauki ya ce, Ko ɗaya, sai dai kamar yadda ka tanka bikin ne za a yi, kuma nan da jibi Asabar insha Allah. Jijjig kai ya yi alamun mamaki a fuskar shi ya ce, Ikon Allah, ashe dai na can ko daidai, ko bikin Maimuna ya tashi ne ‘yar baba. Ikon Allah, ashe dai na can ko daidai, ko bikin Maimuna ya tashi ‘yar baba Hamza. A'a, sai watan gobe ne za a yi nata. Wannan karam shiru Taufik bai san me zai ce ba kuma bai san ya cika yawan tambaya. Fatash shi da Mam suka shigo cikin falon. Kallo ɗayan mahaifiyar tashi ya gano tsantsar damuwarta. ita ma zama ta cike da kulawa ya kai da mahaifiyar tashi amsawa ta ba ya goba fallasa kannan shi suka mishi sannu da hanya ya amsa mam ko baki ko baki jin daɗi ne na ganki wani iri girgiza kai ta alamun lafiya lau lafiyar ta lau husan hidima ce take fama da ita ta wannan bikin shi yasa cike da mamaki ya kalli mahaifin nashi ya ce dama bikin ya shafi mam ne ni kan wata hidima ce wannan an ji gaya mana ita sai dai ka ce hidimar hidimar sai da gwal ne murmushi mai joyo har sai da haƙoran shi suka bayyana A wanda ake ma wannan hidimar ya fi gwal daraja a wajena Hussein, ƙaunar da nake masa ce ta jawo hakan na fi kowa son in gan shi a matsayin mafi daraja da ɗaukaka, sai dai kash ban san ko son da nake mashi irin shi yake mana ba, ban san ko zai iya karɓar wannan kyakkyawar kyakkyawar girmamawar da na shirya mashi ba. Da a ce zai amshe ta lallai kam da ya gama biya na har gaba da abada. Murya sanye ya Taofik ya ce, Abba, ni fa ban gane irin wannan yaren ba, wane ne za ka yi ma wannan girman yaƙi? Kuma wane abu ne kake shiryawa haka? Kane ne Hussein, kuma biyayyarka kawai nake buƙata a wannan tafiyar, ba wani abu ba. Wani matsananciyar faɗuwar gaba ya daki zuciyar Taofiq, Dakewa kawai ya yi ce, Abba, menene wannan abin da har kake buƙatar biyayyata? Miƙewa ya ya kalli Taofiq da ke zaune kamar an dasa shi ya ce, Kane ne Hussein, kuma biyayyarka nake nema akan abin da zan sanar da kai. A da na yi niyyar sai dai ka ji an yi an gama saboda babu abin da zaka nema ka rasa sai kuma. Na sauya shawara in sanar maka hidimar da ake yi. Jibi Asabar Iwar haka ka zama magidanci, mai iyali kamar kowa, ma'ana za a ɗaura maka aure in sha Allahu. A rikice ta ya miƙe har yana cire hular kanshi ta soja. Zufa duk ta gama wanke shi. Kanshi na bala'in sara mashi jin matsanancin maganganun mahaifin nashi da yake mashi mai rikitarwa da ɗimautawa. Tattara jarumtar shi ya ce, Abba aure fa kace ni Hussein za a ɗaura ma aure nan da kwana biyu, ban sani ba, Kuma wace ce yarinyar? Abba ka tausaya man dan Allah. Dole ya baka tausayi domin ya gama ɗimaucewa kamar karamin yaro. Kuka kawai ya rage ya fashe da shi dan takaici. jiya mashi baya Mejo ya Dan bai san bai son tausan ɗan nashi ya yi tasiri a gare shi ya ce, ƙwarai ko Hussein, kai zan ma aure kuma ba kowa bace sai Karat, ‘yar amini na Alhaji Mas'ud Kwangila. Ita na zaba maka matsayin mata har lefe an kai da sadaki naira dubu sittin lakadan ba ajalan ba. Jibi shaidawa kawai za a yi ɗana. Zubewa ya bisa gwiwoyin shi ya riƙo hannun mahaifin nashi. Idanun shi da basu da bambanci da Roshi. dan ja ya ce, "Ka tausaya mana Abba, ka so ni, ko da sau ɗaya ne, kada ka raba ni da zaɓi na dan Allah. Ka aura min Aminatu, ita nake so. Ban san ya zan rayu da wadda ban so ba. Please, I'm beg of you Abba." Gaske hannun shi yana sake shan kunu ba alamun wasa. Ban san ka da kowa ba sai kare ita na zaɓa maka a matsayin mata. Ni za ka ce in so ka, ko da sau ɗaya ne Hussein? Ka san tarin san da nake maka? zan iya cewa na fi son ka fiye da yadda kake ƙaunar kanka, da haka dole ka bi umarnina ma tsawar ka yarda ni ne ubanka. Wannan karab kuwa ya gaza magana tsabar daurewa da kan shi. yana mamakin lamari irin na mahaifin shi wannan shi ne son a hana mutum auren abin da yake so. Anya Abba yana cikin hayyacin shi kuwa? Ina son da yake masu ya tafiya zai yi da shi. Miƙewa me ke shirin faruwa har haka? Cikin ƙanƙanin lokaci daga ya je Paris ya dawo, komai ya canza cikin ƙanƙanin lokaci. Why? Sake matsawa ya gaban mahaifin nashi ya ce, Abba dan Allah, na roƙe ka, ka yi haƙuri kar ka zartar da wannan al'amarin. A fusace Mejo ya ce, for the last time, da zan ƙara maimaita maganar nan Taufik, wallahi billahi, sai dai in mutuwa kai, amma aure an yi an gama, Mutum ka bijire wa na a wannan karan, ba ni ba kai kuma har abadan abada, na yafe ka a cikin 'ya'yana. Wannan kuma alƙawari ne Hussein. Dafe kan shi yana son ya ya ƙara ba mahaifin nashi haƙuri, bakin shi ya mashi nauyi. Ita ko ta kasa magana sai dai kallon da ta watsa mashi tana girgiza mashi kai alamun kada ya kuma cewa uffa. Kifewa ya kanshi ƙasa kamar mai sujada saboda kanshi tabbas idan ya kokarin motsi zai iya tarwatsewa. Mami kuwa sai jin daɗi take Tarik da ya gama share ƙwallon idanun shi ya kama Taufik zuwa side su wanda yake ji ina ma mutuwa ya huta da ganin wannan rana. Wai shi za a yi mazaɓin mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. shine abin da yake ta karantowa turka shi. Masoya Taufik kun ji halin da gwanin naku ya shiga Ku dai yi haƙuri, komai lokaci ne, amma auren dole ga ɗa namiji akwai matsala. Zaune nake gefen gado na haɗe kaina da gwiwa. Kaina ke mana ciwo don kukan da nake kwasa ga zazzaɓi da ya rufe ni. Ko abincin ƙwarai ban ci, ya rufe ni. Da na tuno da Yaya zai auri wata, sai na ji jikina ya ƙara rikicewa. Hawa yake ta zirarowa bisa na. A kidime na ɗago kaina sakamakon taɓa sallah ɗina da aka yi. Mama ce ke share mana hawayen idanuna. Rungume ta na yi na saki marayan kuka. Mama, ya Taufik zai aure ya bar ni? Bubbuga bayana ta shiga yi tana bani haƙuri. Aminatu ki daina kuka. Kin ga ban san ki samu matsala da mahaifinki. Wannan ƙaddarar ki ce da shi kan shi Hussein ɗin. Ku yi haƙuri Allah ya yi ba za ku kasance a cikin ƙarƙashin inuwa ɗaya ba. Ki cire shi a ranki ƴata. Mama Allah ina son ya Taufik da gaske nake ban san ya zan yi ba. Aminatu ki tashi daga nan nauyin baccin da kike yi. Yaushe kika faɗa son Hussein? Mama ban sani ba. Don Allah ki ba baba haƙuri ya je ya ce ma Abba. Ya yi haƙuri kada ya raba mu wallahi muna son juna. haƙuri me zan bashi kin gane na. ki shiga hankalin ki wallahi kika bari mahaifinki ya ji wannan maganar kin san sauran miƙewa ta ta shige ɗaki tana faɗa ni dai kukana na ci gaba da yi ina ganin ya Taufik ya ci amana ta ya koya mana son shi gashi zai yi aure ya bar ni da ran bikin ƙannan baba suka zo gidanmu za su tafi Kaduna bikin da Aunty Murja ta tafi kuɗi suka haɗa wanda za su kai mamman gudunmuwarsu. Ba su jima ba suka ma mama sallama suka tafi Kaduna. Sai baba sai gobe za su je ɗaurin aure. Taufik Hassan Ya Abba ke son in yi da na ne, gaskiya ba zan iya bin wannan umarnin nashi ba. Ina son Minal, akan me zai haɗa ni da wannan yarinyar na tsane ta. Kusan ka yi haƙuri, don Allah ka ɗauki ƙaddararka. Ko dan mamam, ka tausaya mata. Kai ma Abba, kai ma Abba biyayya, wallahi ƙin bin umarninsa a wannan karan. Zai iya yi maka baki, kar fa ka manta. Shi din mahaifinka ne, na ba za ka mashi biyayya ba. Duk irin ƙauna da gatan da yake nuna maka, Tarik kana son in auri yarinyar da ba zan iya sauke mata haƙƙin aure ba? ko ka san sisin kwabo ban sa a cikin wannan hidimar ba ta yaya zan san darajar ta bare har in so ta gobe ɗaurin aure ko ka san fuskar ta ba zan shaida sosai ba ta yaya kake tunanin ni Taufik zan iya son wannan yarinyar yayi da maganar idanunsa sun sauya launi tsabar bacin rai lokacin I understand but kai ma kai ma mahaifinmu biyayya na san ba za ka zo ka ga mom cikin hali ba ka nuna baka cikin damuwa ka ga mami farin ciki take za a yi maka auren dole don Allah ka nuna ka da ka kwantar da hankalinka ko don bawa mara ɗakunya nikewa yana goge yana goya shi bisa shi ya kalla Hassan ya ce, Na ji Hassan, ka sa a ranka komai ya biyo baya, ban da laifi. Zan ma Abba biyayya, in auri Kairat amma ba ta ƙarƙashin ikon na tunda tilas aka yi mani. Hussein ina ka taɓa ganin an yi haka, mace na da igiyar aurenka a kanta, ka ce ba ta ikon ka kwarai a na za a fara, ta yi komai za ta yi, ta sa a ranta kamar ba ta da wani aure, da ni ba zan iya santa ba, wallahi tare. Wannan shine babban kuskuren da Abba ya tafka, na yi mana auren dole, duk shekaru na. Hmm, Taufik kenan. Allah ya kyauta. Ni dai in za ka yi ma'abar biyayya ko don mam ai shi kenan, sai dai ka ji tsoron Allah. Kaga, bari in je wajen anti Murjanatu. Ta kira ni tun ɗazun, sai na dawo. Jinjina kai ya faɗa batun zuciyar shi na ƙuna. Shirin biki ake yi babu kama hannun yaro. Masu farin ciki na yi, masu hasada na yi. A wannan fannin zan iya cewa ni ma ina cikin masu jin haushi. Na ɗaga hankali na fiye da kima, abincin ƙwarai ban ci. bacci barawo sai da gaske yake sace ni sai na ɗauko waya zan kira ya Taufik sai in fasa wani irin haushin shi nake ji musamman yanda ya share ni alamun sun nuna yana jin daɗin zai auri wata ba ni ba dama an ce namiji zuma ne sai da wuta kukan zuciya zama mani ibada Kyan masu saurare, a nan za mu dakata. Ni Mohammed. Piano